Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Ɗalibai masu bukata ta musamman da suka rubuta jarabawar ajin ƙarshe a makarantun firamare da sakandare a matakin farko da na biyu sun gwada bajintar da ke ƙara ƙarfafa gwiwa ga shugabannin sha'anin ilimin bokon na ƙasassu a Nijar. Za mu ji yadda abin yake a yankin Yamai. Gawan exams da an kai ya tabbatar da ilimin da adda yara namu sun huce da 100% ko bisa exams da an kai na shiga sakandare. Lallai kwarai ci cigabar muka samu sosai. Haka kuma muna ɗauke da ci gaban hirar sahabi gurgu ɗan canji kwantamawa da ke jihar Maraɗi. To yanzu muna so a buɗa mu kasuwa ta guragu mu samu inda za mu ɗallaɓawa mm. abin ya ƙara ƙaruwa. To madalla Kamar yadda aka saba a ƙarshen kowace shekarar karatu a jamhuriyar Nijar, a bana ma ɗalibai na ƙasassu sun rubuta jarabawar ajin ƙarshen makarantun firamare da sakandare da nufin neman takardar samun izinin shiga mataki na gaba wato zuwa sakandare matakin farko ga waɗanda suka rubuta jarabawar sartifika ko mataki na biyu ga waɗanda suka nemi takardar breve ko ta baccalaureate domin shiga jami'o'in gwamnati kamar sauran takwarorinsu ɗalibai na sassan ƙasar. Da yake yi wa wannan shiri bayani dangane da yadda abin ya kasance a yankin Yamai, ɗaya daga cikin shugabannin makarantar Soli Abdurrahman Malam Musa Nasir ya bayyana cewa shekara ta yi kyau. Alhamdulillah bisa takin da anka samu na wannan exams na yara namu makafi Faramari cikin yaro goma sha shida dukansu sun huce gaba ɗai. To ka ganin muna iya kamar yi samfursan ɗari bisa ɗari. A wajen BPC wanda aka sa na shiga sakandare cikin yaro bakwai mun samu yaro hudu da sun ka samu sun ka huce sa'annan a wajen baka muna da mutum hudu uku sun ka samu sun ka huce guda bai samu huce ba a birnin Niamey. Eh, kamar yaya za a kwatanta sakamakon jarabawar bana da yadda sakamakon yake a shekarun da suka gabata? A an samu ci gaba sosai tunda na misali ka ɗauki kamar firamare so da yawa dai yaran ana tura su hakan ga sakandare na ba su yi exams ba to kaga wanga exams kin da an kai ya tabbatar da ya gwadi kamar ilimin da adda yaran namu kaga sun huce da sample san kuma bisa exams kin da an kai na shiga sakandare lallai kwarai akwai ci gabar muka samu sosai da wannan exams na bana kwa na'am ah, menene za a iya cewa ya kawo ah, ci gaba nan da kake cewa an samu to ci gaban da an samu don saboda in ka ɗauki wajen exams la shi gwamnati ya ɗauki matakin ne bisa don a san kama eh, tamboyin da za a hiddo ma yara mu ma yaran namu makafi an samu ayyusu da kingin wuri duk yaro inda ya zo sai ganin ga tamboyin da za a yi mai na biral misali an ɗauki matakin ne sosai daga firamare har zuwa bakaloriya bana gaskiya sai a ce alhamdulahi gwamnatin ne ya kawo nashi kokari saboda ya gwada duk 'yan ƙasa yara duka daidai suka da kowa. Wani ta ya halitta daidai, a bisa kwakwalwarsa baya juyayi. To daga yamai za mu je jihar Maradi inda wani mai bukata ta musamman ke fafutukar ganin an saka naƙasassu cikin yanayin da zai basu damar samun madogara a matsayin wani matakin kare wannan rukuni na al'umma daga harkar bara. Sahabi gurgu kwantamawa wanda a baya ya yi sana'o'i kala-kala da nufin samun abin rufin asiri na harkar canji a halin yanzu. A zantawarsa da wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya bayyana cewa yana sha'awar sake gwada kasuwanci da wata sana'ar hannu, sannan ya yi kiran takwarorinsa su koyi sana'a. Haka kuma ya buƙaci hukumomi su taimaka da wata cibiyar koyar da sana'ar hannu don ganin nakasassu sun samu abin yi a gundumar madarin fa. Ga firizidan ɗinmu na Naguragu, mm. ni mataimakin firizidan ne, mm. yawa to yanzu muna so a buɗa mun kasuwa ta guragu kamar wadda za a sai da kamar wadda za duk dai abin da muke yi a koya mu dai na hannu hmm, tun da girma a kama ku kungiya ko wani kamfani na aikin hannu wanda za ku dogara mu dogara gare shi tun da girma ce kama hmm. kuma noma in ba da kuɗi a mani hmm. yanzu har na kai yara na ke ta yasa yau su ma sun taso su ma sun taso ina maganar haraka ta canji haraka ce wadda sai an yi lissahi lissahi ka iya lissahi da kanka da komai da komai za ka iya bugewa ga kwashi na iya lissahi amma ba ka kakileta ba ke buga ikon lissahi na ga kwalwaki na gani yanzu wani ya zo canji yana gardama amma kuma har ka riga kayi lissahi kuma aka buga abin ya bado ne ne sirrin abin to Allah ne kawai ya bani wannan wannan hikima in ji ka ɗari kawa ne yanzu ina baka kuɗinta in je in ce maka kaje ka buga Eh. in ka buga mm. in ka gaba daidai bane ba ka dawo waje na to sau da yawa da an buga a ce kudin nan haka nan suke Allah ya taimake mu mm. abin ya kara karuwa kudi ba namu bane mm. amma ana ban mu mu nemi namu mu ci abinci ciki eh bakin gwalgwado bakin gwalgwado muna ganewa sabida Allah me zaka iya tunawa game da rayuwar bara in ka tuna a shekarun baya ko na wani tsangwama ko kuma mutane sai in sun maka wani abu baka ya kake ji a matsayin ka na mabarati a wancan lokacin wallahi a wancan lokacin ai tsangwama ce ta sana barbare hmm. tsangwama ce kamar yaya da mun je kawai sai a kore mu a ƙarshe ma wasu bayan Allah mutanen mu hmm. kamawa akai ta yi akai ta jefa a Legas ne akai mun wannan abu hmm. kama mu ake yi a jefa ruwa sai mun zo cikin mu an yi kuɗi kuɗi a je a ceto gurgu kuma in aka dawo bangaren ah, zamantakewar rayuwa kana da wasu shawarwari da zaka ba na kasassu akan kasu ci gaba da harkar bara ina ta yi ai da samun yanzu da na da ba ɗaya bane ba ko bare za ka yi yanzu abu ya yawa mm. mutane sun yi yawa mm. ba a baka ah, lokacin nan kwatano mm. in muka ta yi zamana muke nan ake kawo mamu yanzu ba yi wa kanan ba me ga hukumomi ko kuma kungiyar guragu na jihar Maradi da ma kasa baki daya eh sako na ubangiji Allah shi ba mu hakuri mu guragu kuma muna neman a taimaka mu mu ma mu zama na kasan mu hmm. lahiya kana da wani guri kai kanka ina da wani guri babba in kama kasuwa in aza babba mai kari. To, masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Musa sayar na makarantar Soli Abdurrahman da Sahabi Gurgu dukansu a Nijar da wakilin muryar Amurka Mansur Sani da producer Julie Lesis Gresham ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.